السلام على أشرف المرسلين wa محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ‘yan uwa masu kallon mu da mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu har koyaushe al'umma take cikin wani yanayi na tsanani ko na fuskantar wasu bala'ai ko wasu abubuwa na tashe-tashen hankula ko wasu musibu babu abin da yake zai magance mata wannan matsanancin halin da take ciki irin komawa ga Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala shine wanda mallakar samai da ƙasai duka take hannunsa shine wanda yake da malakutu samawati wal ard saboda haka shine mai yin abin da ya ga dama shine mai sawa shine mai hanawa shine mai ɗagawa shine mai ƙasƙantarwa shine mai azurtawa shine mai ƙuntatawa duk sanda mutane suke cikin wani al'amari wanda yake mara daɗi zuwa gare shi suke komawa kuma yana daga cikin alamar komawa ga Allah shine ƙoƙarin kaucewa laifuffuka da saɓan Allah abubuwan da za su fusata Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. yana daga cikin alamomin komawa ga Allah umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna yana daga cikin alamomin komawa ga Allah subhanahu wata'ala daƙile duk wata ɓarna. yayin da ya zanto ana yin wannan to a lokacin ne ake cewa al'umma ta koma ga Allah subhanahu wata'ala ta koma gare shi da tuba da istighfari ta koma ga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar barin laifuffuka da rage su ta koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar yaƙar duka wasu laifuffuka da suke faruwa a sarari a fili da ƙoƙarin yaɗa abin da yake alkhairi ne yana daga cikin mawuyacin halin da al'umma take ciki a yau kuma muke ƙara jawo wa kanmu fushin Allah subhanahu wata'ala muke ƙara lalata kanmu da kanmu wato yaɗa al'amuran da suke marasa kyau a cikin al'umma akwai abubuwa da yawa da suke faruwa marasa kyau wanda wajibi ne ga dukkan waɗanda suke da iko iko na faɗa a ji iko na mulki iko na tsawatarwa iko na hukunci tsaya su ga sun yaƙi waɗannan abubuwa da ake yi waɗanda ba su dace ba su ga cewa sun kawar da su ko kuma sun wato rage musu yawa da kaifi a cikin al'umma to haka nan wajibi ne ga sauran al'umma su ga cewa ba su taimaka wa waɗannan abubuwa sun yaɗu ba ba su bar abubuwan nan sun ci gaba da yaɗu ba suna shiga cikin wata wasu mutanen da ba su san abubuwan ba ba su san ma ya ake yin su ba ba su san ma ana yi ba to dole ne al'umma ta taimaka wajen ta ga cewa ba ta yaɗa waɗannan abubuwan ba akwai laifuffukan da ake yi waɗanda suke laifuffukan nan a ɓoye suke yin su ba a bayyana ba da yawa mutane ba su san kalan laifin ba in ma watakila suna jin labarin ana yin laifi iri kaza ba wasu san yaya ake yin sa ba wace hanya ake bi a yi shi ta yaya za a same shi cikin sauƙi ba su sani ba haka mutane suna zaune lafiya zukatansu suna lafiya lau to amma wani lokaci shedan da yake son irin waɗannan ayyuka marasa kyau su ci gaba da yaɗu to sai ya amfani da wasu kuma waɗanda su ba wannan laifin suke yi ba amma kuma suna taimakawa laifin ya rika yaɗu ya shiga kunnuwan mutane ya koyar da mutane ma yadda ake yin abin da sunan wai ana labarta wa mutane laifukan da ake sai ka ga mutum ya zauna yana labarin yadda wani laifi yake wakana da irin salon da ake bi a yi laifin da hanyoyin da mai laifin zai yi zai biya yi wannan laifin da dabarun da zai yi amfani da su wajen ya aiwatar da wannan laifin sai ka samu wani ya zauna yana bawa jama'a labarin wannan laifin da irin wannan siga ka ji wani laifin ana nuna wa mutane ga hanyar da aka bi shi tiryan tiryan an yi kaza an yi kaza har aka kai ga aikata laifin wannan yana daga cikin ya haɗa laifi yana daga cikin taimakawa laifin nan ya yi yaɗo ya ƙara shiga cikin kunnuwan al'umma akwai zukata marasa lafiya da yawa irin wannan suke so su samu irin wannan koyarwar da wannan bayanin suke so su ji a lokacin da suke sauraro ba su san yadda abin yake ba ba su ma san watakila ana yin irin kalar wannan laifin ba amma wani ya zo da sunan ba da labari ko da sunan birgewa ko da sunan nishadantarwa ko wani abu irin wannan ya zo yana zayyana yadda ake wannan aikata alfasha yadda ake aikata labarin babu shakka wannan yana daga cikin ya haɗa barna a bayan ƙasa wanda Allah ya yi alkawarin narko mai tsanani ga dukkan wanda zai taimaka alfasha ta yaɗu laifuffuka su yawaita na lazina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil lazina, amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu alamu wa antum la ta'lamun Allah ce duk masu san alfasha ta yaɗu a cikin waɗanda suka yi imani suna da azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira Allah shi ya sani ko ba ku sani ba Allah shi ya san menene maslahar ku menene zai amfane ku duniya da lahira me zai cutar da ku Allah yake muku bayanin wannan saboda haka zaka ga wasu da sunan aikin jarida da sunan yaɗa labarai za su zo su ɗauko laifuffuka da aka yi wataƙila wanda ya laifin yana can kotu ko yana can inda ake hukunta shi inda za a masa sakamakon abin da yi sai su ɗauko labarai da bayanan yadda ya yi wannan laifin daki daki daki daki suna yaɗawa al'umma kaga an tare mai laifi an ce to ya aka kai kaza shi kuma yana bada labarin hanyar da ya yi har ya kai ga cimma nasarar yin wannan laifin a nan koyarwar da wannan laifin kake cikin al'umma dan yau in aka ce da mai laifin nan tsaya ka koyar da mutane yadda za su yi laifin to ba zai wuce wannan bayanan ba shi ba? za ka fara daga kaza daga nan ka je ka yi kaza daga nan ka je ka yi kaza har ka kai ga cimma buƙatar ka wani yana can da yana ji sai ce to shi ma bara ya gwada a inda yake wannan watakila tsotsayi ta sa aka kama shi shi kuma zai ƙara da tashi dabarar in ya cimma buƙatar sa da ba zai shiga hannu ba to kaga wannan ya haɗa barna ne da sunan watsa labarai da sunan nishaɗantarwa da sunan sanar da al'umma mai yake faruwa ba da irin wannan sigar ya kamata ka sanar da su ba babu inda shari'a ta yadda ka zo kana sifanta barna daga farkonta har zuwa lokacin da ta tabbata da sunan cewa wai kana ba wa al'umma labarin abin da ake ciki don ka ce ana yin laifi iri kaza ce ana yin fashi ana yin sata ana yin zinace-zinace ana neman maza a dunkule wannan ba wani abu ba ne amma yayin da za ka zo ka fara fasa abin kana feɗe yadda abin yake faruwa za a fara da kaza za a haɗu da kaza za a bi kaza za a yi kaza za a yi kaza ko za a je guri kaza babu shakka wannan kuma koyarwa kake bayarwa akwai wanda za ka je yana maganar ah, yana magana kayan maye ko kayan shaye-shaye ya rika ambata sunayensu ana shan kaza a bugu ana shan kaza a bugu ana shan kaza a bugu wani yana nan shi dan mayen ne watakila abin da yake sha ya bugu ya yi masa wahala bai san yadda zai same shi ba ko ba ya da kuɗin sayensa to amma ka ba shi alternative ka ba shi wasu bada'il to in ka rasa kaza ai abu kaza ma yana sa maye sai ka ga mutum wai shi mai yaƙar abin ne ko mai wayar da mutane kai akan abin ne amma bai san cewa mashayan yake ƙara wayar musu da kai akan hanyoyin da za su sha sha abin maye ba saboda ya zauna yana lissafa su abu kaza in aka sha shi ana buguwa abu kaza ma in aka sha ana buguwa abu kaza shikenan ya yada wannan ilimin masu matacciyar zuciya ko kuma masu zuciyar da take ta kamu da rashin lafiya shikenan sun samu ƙarin bayani ashe da suke zaune haka sun rasa abin da za su sha ashe kaza ma in aka yi amfani da shi ko aka haɗa kaza da kaza yana iya sa a samu mai kaga wannan ya haɗa barna ce isha'atul fahisha ne fil ladina amanu nan wani zaka ga ya zo yana bayanin irin yadda mashaya suke ji in sun sha in sun sha abin abin shi yana faɗar wasu abubuwa da za su ja hankalin wani matashi wanda bai taɓa sha ba bai taɓa tunanin ya sha ba amma ana nuna masa kamar a cikin shan nan zai samu kaza zai samu kaza zai samu kaza ana sifanta wasu wani yanayi da zai yi sha'awar shi ma ya je ya ɗanɗana wannan yanayi wannan babu shakka isha'atul fahisha ne fil ladina amanu ya da barna ne a cikin mu'minai haka zaka samu wani lokaci da sunan wato tsiye da 'yan jami'an tsaro za su yi ma wani mai laifi da suka kama shi abinda suke cewa interrogation za a yi faririn ɗinsa a cikin talabijin ko a wata kafa ta yaɗa labarai a rika tambaya su hanyoyin da suke samun makami misali ko a ba shi ma makamin a ce ya ake harbi wanda duk kuskure ne ka nuna wa duniya cewa duk wanda ya samu wannan makami ga hanyar da zai yi wani lokaci ma sai a ce ya babballa ta na sha ganin kilif irin wannan jami'in tsaro ne zai ba wa mai laifin da ya aka kama shi dumu-dumu cikin laifi a bashi makami a ce to ce babballa ta to haɗa mana ita wanda ka ba da samfurin koyar da yadda ake haɗa wannan makamin wannan ba ci ba ba kariya kake bawa al'umma ba koyar da wasu masu matattar zuciya ko masu eh, wato illatacciyar zuciya kake yadda cewa su ma in sun tashi ga yadda za su yi wannan kilif ka riga ka sake shi wannan bidiyo ka sake shi ya yaɗu haka wani zai iya zaunawa yana bi daki daki dan ya gaya ake yin abin to lalle waɗannan abubuwa dole ne masu hankali masu tunani manyan gari gwamnatoci sarakuna malamai su tashi su fuskanci wannan abu kuma abin takaici wani lokaci ma irin waɗannan abubuwan sai ka samu har daga waɗanda suke fitowa da sunan wa'azi da sunan bayani da sunan faɗakarwa da jan hankali sai ka samu irin waɗannan abubuwan a tare da su kaga mutum ko a mimbari ko a gurin karatunsa yana faɗar wasu laifuffuka da bayanin yadda laifin yake faruwa dalla-dalla me kai ka ga yin wannan me ya kai ka ga yin wannan faɗi laifin iri kaza faɗi irin ukubar da Allah ya shirya wa wanda yake irin wannan laifi amma ba sai ka faɗi dalla-dalla ya ake yin laifin ba wani lokaci har irin kala kala kala kala na laifin ake faɗa kuma wai sunan wa'azi ina wa'azi ya kamata ya sifantu da irin wannan ta yaya ta yaya a nan banda ƙoƙarin nuna wa mutane hanyar da za su yi laifin babin da kake yi wannan wani duk tsoratarwarka ba za ta amfane shi ba shi abin da zai ɗauka daga cikin abin da kake faɗa iya wannan wasaftawar kuma musamman a wannan zamani da ake yanke kilif wani yanke duk wani wa'azinka da tsoratarwa ya yanki iya wannan bayanin da kake yi da wasafta wadda kake dalla-dalla iya ita zai yada amma wa'azinka da tsoratarwarka da bayanin azabar Allah da narko da waye duk zai share su ba zai sake su ba anan ka cutar da al'umma muna cikin wannan yanayi da abubuwan sadarwa dinnan suke ƙara dugunzuma al'amura suke ƙara rikita al'amura harkar tarbiyya take ƙara tsawala take ƙara wahala saboda waɗannan hanyoyin sadarwar na zamani da suka shiga ko'ina suka shiga gidajen mutanen suka shiga ɗakunansu idan sun shiga har zukatansu to a cikin irin wannan yanayi hanyoyin da za a daƙile tasirin waɗannan abubuwa ya kamata ba hanyoyin da za a yi amfani da su ba kuma a cika bada cutar da mutane musamman daga waɗanda ake ganin cewa su ne wayayyu su ne masu ilimi su ne masu hankali su ne masu basira amma ya zama irin wannan tana shigowa a cikin bayanansu saboda haka mu zama har kullum kalaman da za mu yi kalamai ne waɗanda za su haifar mana da alkhairi za su haifar mana da nutsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya da bin dokar Allah da kaucewa saɓan Allah ba abubuwan da za su kawo mana akasi ba ba abubuwan da za su ƙara sa matasa ko wasu ɓata gari su ƙara samun wasu hanyoyi da dabaru yadda za su ƙara lalacewa waɗanda ma basu lalace ɗin ba su ma a ƙara nuna musu garɗin lalacewar a je a ɗauko mashaya a rika tambaye su mai kuke ji in kun sha su kuma suna wani bayani wanda ya fi kama da furfaganda kamar yana wato abin da yake furfaganda ne cewa kuma matasa ku shigo ga halin da muke ji in mun shiga in to in baka sha ba me zaka ji ai zan ji kaza in ka sha kuma ya zaka ji wannan duk ba daidai bane duk ba daidai bane kamata yayi a yi amfani da maganar da malamai suke faɗa cewa in kana son kamar bar abu to ka faɗi mummunan abin da abin yake ciki ba abin da yake ciki na jan hankali ba na wani abin da zai sa zuciya ta yi shauƙi saboda haka dole sai mun tashi mun gyara wannan don mu samu mu samu daidaito mu samu saisaita mu koma ga Allah abubuwan da muke fuskanta na matsatsin rayuwa matsin rayuwa hauhawar farashi da muke ta gani na al'amura karewar tattalin arziki na ɗaiɗaiku da kuma eh, gwamnatocin magaba ɗaya na rigingimu da tashe-tashen hankula da kashe-kashe da sace-sacen mutane to sai mun tashi tsaye wajen mu gyara halayenmu da mu samu sauƙin waɗannan abubuwa hanyoyin gyara suna da yawa kuma malamai da masana harkar tarbiyya kullum suna ta bayanin su to dole mu ƙara ƙaimi wajen wannan kuma wannan shine tushen samun gyaran al'umma duk wata hanyar da zaka ka ɗauko ka bar wannan hanyar kaga cewa za ta gyara maka al'umma to wallahi ba za ta gyara al'umma ba wata hanyar yanzu da ba a gwada ba shekara da shekaru ake ta gwamnatoci daban-daban wannan ta zo ta tafi wannan ta zo ta tafi amma sai aka waye gari duk sanda wata ta tafi sai a dinga mafarki ina ta dawo akan wadda ta zo ta karɓi mulki to abu haka kuma yake ta faruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yati zamanu illa wallazi ba'dahu sharrun min akan samu istisna'i wal lokaci Allah subhanahu wata'ala ya kawo mutane sauki ba kuma sunnar Allah alkauniya ta riga ta tabbatar da cewa Allah ba zai gyara mutane ba sai su mutane sun gyara kansu inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan sunna ce ta ubangiji da ba za ta canza ba ba abinda za mu iya canza wannan sunnar mu yi kokarin gyara tarbiyar mu tun daga ƙasa har sama tun daga tushe har ƙoli mai yi ƙoƙari to in muka yi haka babu shakka alkawarin Allah tabbas ne babu abin da yake dakatar da shi za mu ga canji a rayuwar mu. Allah subhanahu wata'ala kai mana da kyau